ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام yake babin da ke bayanin wanda ya zartar da hukunci a cikin masallaci hukunci a cikin masallaci ko a yi fatawa ko a ce hukunci ya kama kaza amma da aka kai wurin tsaye da haddi sai ce a fita wajen masallaci wa umaru akhrijahu fil masjid min al masjid umar ya faɗa ya fada yake dangane da wani da haddi ya sauka a kansa yake a fitar da shi daga masallaci ويذكر عن علي نحوه يكي أن أنبتا دك سيدنا علي فيما حسنا قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي سلمة وسعيد بن المسيب عن ابي هريرة قال يتي عن كربو سيدنا ابو هريرة الله كرم سيدايتي اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونمت يا زوم منزل الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد اي حالة كونه في المسجد فناداه sai ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce ya rasulullahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inni zanaitu wanda manzo Allah waye zai karbin wa'annan munafikai su zo larabawan kauye su zo kowane irin hali ka zo da shi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a magance a yi maka ilaji ayi maka jinya a jinyace ka ka tafi yace ya rasulullahi inni zanaitu waye da yake fada malamin sa bakin sa na ga ka ba ma na ji ba dai yayi za la an ce ko fa araba an da ya fada sai manzo Allah ya kawo kansa kansa ma shahida ala nafsi arba'an da ya fada ya ce haka nan sai manzo Allah ya kawo kansa sai bikin ya faɗa manzo Allah ya kawo kansa sai da ya haka so hudu ya tabbatar da shaida hudu kenan ko kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace abika junun baka da lafiya ne ma hukaci ne kai kala la yace lafiya ta kalau kala yadhabu bihi farjumuhu sai manzo Allah yace ku je ku jefe kala ibn shihab محمد بن شهاب الزهري يتي فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يتي ولا يجي جابر نافع أيضا لا باري قال يتي kuntu fi man rajamahu bil musalla yace ina cikin waɗanda suka jefe shi a wajen sallaki rawahu an aka ce fil musalla ba yana nufin fil masjid bane suna da abu biyu yanzu wannan masallaci sai a ce da shi ne al masjid wajen sallan idi kuma sai a ce masa ne musalla رواه Yunus wa وابن جريج عن الزهري عن ابي سلمه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجم باب موعظة الإمام للخصوم باب da ke bayanin liman ko shugaba ko hakimi ko alkali ko wani shugaba ya yi ma masu jayayya guda biyu ya musu wa'azi ya musu gargadi ya nuna musu abin da ya kamata قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة الكعلبي كنا المالكي الماجري إمام مالك ينزو كان إمام البخاري إمام مالك الماجري إمام مالك كنا ابن مسلمة الكعلبي كنا شيخ إمام البخاري أتوانا سند معناه لا تأتي فكان إمام البخاري إمام مالك عن مالك يجي لك إمام مالك عن هشام لك هشام عن أبيه an zainaba ibnati abi an rawaito daga zainab yar abu salama an ummi salamata dan daga ummi salama radiyallahu anha Allah ya kada ita anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ummu salama ita tace man wace ce ummu salama mata Allah sallallahu alaihi wasallam ita tace anna annabi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala sai manzon Allah صلى الله عليه وسلم يقول إنما أداة حصر الكافة والمكتوبة وإنما كفت إن عن الأمر لولا دخول ما في ألا إن إن لكان لكانت إن نافلة تنسب الاسم وترفع الخبر فلما دخلت عليها ما كفتها عن هذا الأمر فصار تركيبا جديدا أدت فأدى معنى آخر وهو الحصر إنما أداة حصر إن سنة نسبة سنة تنسب الاسم في وترفع الخبر لما تشغل سيسا هنا توجد أيكين لتصابين sai ita inna da ma duk sai suka zamo suka suka suka haifar da wani abu daban a cikin balaga ana ce da fi adatu hasri wa huwa isbatul hukmi في المذكور ونفيه عما أداه إما قصر الصفة على الموصوف أو قصر الموصوف على الصفة قصرا حقيقيا أو مجازيا قال إنما من الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا بشر أنا ضمير المنفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا أي قال أنا بشر بشر خبر للمبتدا وهو مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره إنما أنا بشر وقدر الصفة على الموصوف أو موصوف على الصفة من يجيني ai ya karanta balaga kaɗan ko da kaɗan ne balaga na hausar ko nan duk sai an ka karance in ba haka ba za a fahimci sirrin ba za a ji zaƙin maganar larabci ba sawa a cikin alkur'ani ko cikin sunna ko cikin ko menene ko Adam, ba za a ji zaƙin maganar eh, harshen larabci da balaga da fasaha da ke ci ba sai an koyi waɗannan abubuwa ko kaka duk yadda aka yi sai ce fa nahu wal lughatu haqqu man salat wa khudh min ar-rijali la min al-kutub yace nahwu da ilmin lugha da sarfa ma'ana sarf duk wanda ke sai koyi ilmin hadisi sai ya koyi ya koyi mun gane ku to yace ana basharu وإنكم إن هنا لما تخلت الماء الكافة عملت عملها وإنكم أي إن وإسمه ko إنكم إن وإسمها وإن إنكم وإنكم wa innakum تحتسمون فيل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو جماعة فاعل والجملة من الفيل والفاعل في محل رفع خبر إن إنكم muhtasimuna ilayya yace manzala ce ni bashar ne ko da yake na sha bamban da ku a halitta ta yadda kuke an halice ku min an min ummin wa abin haka ne ma aka halice ni min ummin wa abin amma baya hana na zama ina da waɗansu miza kanku saboda ne rasulullahi ba haka bane khalilullah habibullahi faziyullah ba haka bane yace ana sayyidu waladi adama wala fahra eh, ba haka bane akwai bambanci ko ba bambanci amma asalin kika duk dan adam bashar ne ko dan adam amma akwai bambanci ko ba bambanci me kake hujja ɗan adam ma da suke amawan mutane Allah ce inna Allah faddala ba'dakum ala ba'd ina mana inna Allah faddala ba'dakum ala ba'd Allah ya fifita waɗansu kan waɗansu ba haka bane تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض من ظننا ما الله يأتي في سواء kan waɗansu. to a barka da ka wane ne fiyayyen su suka baki daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sa manzo Allah yana fadar gaskiyar hakikar yadda al'amari yake wannan kausancewa shi bashar ne ma'ana manzo Allah na cewa ni bashar ne kada ku dauka ni ku allanta ni duk wanda ya wannan yayi kuskure kuma bulagul ilmi fihi annahu bashar wa annahu khairu khalqillahi kullihi ba ka yi fada ba yace ni mutum ne ban san gaibi ba sai abin da Allah ya sanar da ni wa innakum ku kuma tahtasimuna ilayya kuka yi jayayya ku yi musu wannan yace i wannan yace a'a wannan yace haka ne wannan yace ba haka bane wannan yace nawa ne wannan yace nawa ce ta tafi in kuka ja kowa ya hau kujeran naki kowa ya ki sassautawa kowa ya ki saukowa karshe ina za a tahtasimuna ilayya kuna zuwa da matsalolin ku waje na yi hukunci wala'alla ba'dakum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'd yace ku saboda zaƙin harshe da iya tsara magana da kwarewa cikin magana zai zo ya tsara magana sai naga ga kaman cewa gaskiya na sa fa aqdi nahwa ma asma'u akan haka sai na zartar da hukunci dangane da abin da naji na hujjojinsa da ya kawo da iya tsara magana sai na tsammanin cewa shi ke da gaskiya faman qadaitu lahu bi haqqi akhihi shay'a duk wanda na yi mishi hukunci na ɗauki haƙƙin ɗan uwansa na bashi da ganin cewa wai wancan shi wai shi ne ke da gaskiya saboda iya tsara magana fala ya akhudhu manzo Allah ce kada ka karba ma'ana in kuka so kuna mutu. wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ce kai ka kawo bayananka wannan shi manzo Allah ce kai ma kawo bayananka wurin shimfida bayanai da hujjoji wannan ya kware cikin lauya ya lankwasa harshe ya fadi kaza ya fadi kaza ya fadi kaza wannan kuma shi ke da gaskiya bai iya tsabbe ba ba shi da kaifin harshe bai san yadda tsara magana take ba yana da gaskiya ma bai san yadda zai ya karbi gaskiyarsa ba sai sai na ga cewa yadda maganan nan aka cinci dosa wane shi ke da gaskiya sai na ce to wane kai ke da gaskiya je ka hakki ka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka san cewa hakkin na dan uwanka ne ko da yake manzon Allah ya dauka ya baka wannan baya halatta maka wannan abu eh. manzo Allah ne zai da hukunci amma a cikin gaskiya wanda aka ba ga hakki ba nasa bane wanda ke da hakki bai san yadda zai ya kare hakkinsa ba manzo Allah ce wannan hukunci da mai baya halatta ma hakkin dan uwanka ina ga wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaya mutane za su halatta ma kansu komai fala ya akhudhu yace kada karba fa inna ma aqta'u lahu qit'atan minan nar manzo Allah ya eh wannan hukunci in ka karba yankin wuta ne na yanka na baka manzo minan da gangan manzo Allah zai yankin wuta ya ba sahabi ya ba musulmi ma'ana yaya aka yi kenan Allah bai bayyana ma manzo Allah wannan gaibin ba ba haka bane inna ma ana basharu وإنكم تحتسمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على مما أسمع ومن قضيت له من ذلك شيء فلا يأخذه فإنما قطعة من النار أكثره إلى محل الشاهد من إمام البخاري باب موعظة الإمام للخصوم أي أين محل الشاهد؟ al’unuwan ya ce babin da ke bayanin liman shugaba alkali sarki hakimi mai unguwa ya yi ma waɗanda suka zo da jayayya wa’azi ina mahallu shayar ciki wayan na kumta ta simona ilayya ya ce wa mahallu shahid kenan ya yi daidai ina mahallu shayi? ha ha inna ma ana basharu la كما قضيت له من حق أبيه شيء فلا يأخذ واضح هذا بحق بني باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم yace babin da ke bayani alkali shi ne yana da shaida kan abin da za a zo a yi magana shi shaida ne a kai ya zamo shaida kan wannan abin kafin a nada shi alkali ne ko ko a'a bayan ya zama alkali ne kafin matsalar ta zo yana da shaida yana da masaniya kan wannan abin yaya za a yi me ke hukunci a shar'anci eh? eh a to a tattauna me ke hukunci menene hukunci ma'ana alkali aka ce an nada ka alkali shi nan magana ta tsare an amince da kai da iliminka da amananka da adalcinka ba haka bane zahiri ba haka ke to kai kana da shaida kan wayannan mutane biyu ka matsalar da suka kawo kana da shaida kan daya ke da gaskiya ko ko a'a ba shi da gaskiya me ke hukunci ne sai ya ce ni na ce da cewa wani ke da gaskiya ni da matsalar ta kare وقال شريح للقاضي وسأله إنسان الشهادة شريح للقاضي وانا يا شريح كين الكالي sai ka zamo shaida na akan wannan matsala faƙala itil amira hatta a laka ya je ita je kawai sarki zan zo ima da. wannan matsalar gaban sa kenan ko wani wuri za a je to kasancewar shi alkali sai da sashi kada ya dawo datar wa qala ikrimatu qala umaru li abdurrahman bin auf ikrimati sayyidina umar ya fada ma sayyidina rahman dan auf Laura رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير yace to me kake gani da kai ne amir kai ne sarki kai ne hakimi kai ne mai unguwa sai kaga wani ya yi hajji sata ko na zina ni ke hukunci sai a fitar mai da hukunci faqala shahadatuka shahadatu rajulin minal muslimina yace ko da yake kai ne alkali ko kai ne sarki ko kai ne hakaki shaidar ka kamar yadda shaidar kowa take daya cikin musulmai sai an samu misali sun cika mm. shaidar hajjin da na shaida nawa ne hudu don sarki ya gani ko alkali da kansa wajen shi za a je a zarta da hukunci in yana zaune a almahakama hukuncin da ya zarta ta zarta. amma zai zai ce ni na shaida cewa na gan shi ya sata ko yana zina sai a zarta da hukunci sai a ce an samu shaida daya ka kawo sauran hudu in ba haka ba kai ma kana bukatar a da wani alkali a kanka قال صدقت يتي غسياني هكا الامر يتي قال عمر سي سيدنا عمر يتي لولا ان يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي yace ba dan kada mutane su ce sayyidina Umar yayi kari a cikin alkur'ani ba da na rubuta ayar da ke magana ke bayani kan jifa a cikin alkur'ani me wannan magana ke nunawa sayyidina Umar shine amirul mu'minina kuma ya san cewa an saukar da wannan aya a cikin alkur'ani amma da yake shi kadai ne shaida ya saka ya saka in ya saka sai a ce ya yi ƙari a cikin alkur'ani sai ce a'a bai ƙari ba sai a ce wani ne shaidarsa Namari ya yi ne وأقر مائز عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا أربعا يتي مائز ya zo ya tabbatar ya yi ikirari cewa ya yi zina to hudurin manzon Allah yana tabbatarwa fa amara bi rajmihi kai manzo Allah ya ji a jefe shi wa lam ya wa lam yuzkar anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ashhadu man da mai yazo ya kafa shedu sheda to hudu'a a kan ta cewa yayi jina manzo Allah bai nemi wanda ke zauna su zauna su da shedu ba sai sai a je a zartar da hukunci a kansa saboda manzo Allah masallatu ta ga ban da ta kowa ko wa qala hamad إذا أقر مرة عند الحاكم رجم وقال الحكم أربعة حماد حماد هو ابن سليمان فقيه الكوفة حماد بن سليمان يتي in mutum zai tabbatar da cewa ya yi zina ko sau ɗaya sai a jefe wa kala alhakamu alhakam ya ce a'a sai ya kafa shaida sau hudu tukun shaidu lissafin shaida ya ce قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى عن عمر بن كثير عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم هنين ranar da aka yi yakin hunayn wa yawma hunayn iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'a wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله حتى الله من وسوس الجفرة ويوم هنين تكون رانا هنين إذ أعجبتكم كثرة لو كتن كوكا كوكا جي كنا جي دتيوا يوم كيا وداتيو معنا كم من شاء الله إذ أعجبتكم كثرة ولم تغني عنكم شيئا duk sa'an da kuka dogara akan hankalinku, ƙwarewanku, dabarunku, wayonku, bukata ba za ta biya ba sai aka ce la haula wala quwwata illa billah ba yadda za a yi a ce arne kafiri bature ko wane ne yadda zai warware matsalarsa haka kai musulmi za ka warware matsalarsa kai ba za ka yi ma daɗi ba saboda kai kana da gata wajen Allah abinda ake so ka dogara ga Allah ka mai da komai ga Allah madaukakin sarki sa'annan ka tafi ga dangada kada ka zauna kada ka zama makiyaci da sai Allah ya baka albarka shi ko duk sa'an da ya manta sai Allah ya buɗa masa har ya gama siriri ta rana ɗaya sai Allah ya kama rana ɗaya sai Allah ya kama duk duniyar nan ya fi kowa kwarewa ya fi kowa arziki ya fi kowa menene ya fi kowa fasaha ya fi kenan ana shigar da shi cikin alam ya cikin nabi kalu bala kad ja'ana to kai kuwa musulmi mumini ba a buka ba a san ka da haka shi yasa an kai kuskure sai Allah ya ladabtar da kai in ka dogara akan ka ai kuna da mai kuna da karfi kun isa kun isa sai Allah ya tsare ku da man da ruwan da fitar da iskan su menene yana nan amma ya karfin kowa mun gane ko ma hunayi ranan yakin hunayi sai manzo Allah ce mallahu bayyinatun ala qatilin qatalahu falahu salabuhu manzo Allah ce duk wanda ya kawo da cewa wannan kafirin kai ka kace shi za a baka kayan sadiq fa qumtu mai riwaya yace sai na tashi li altamisa bayyinatan ala ne saboda in nemo shaida akan cewa ni na kashi wani zan dauki kayansa falam ar ahadan yashhadu li ban ga ban samu wanda zai mai shaida ba su yi ce na zauna kuma badali sai kuma ya sake tunani sai ya ji cewa bara ya faɗa haka nan ko da babu shaida ɗin fa zakartu amrahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai ya faɗi al'amarin wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala rajulun min julasaihi sai wani mutum da ke zaune ce kilahu hadal qatil allazi yadhkur indi shi ya kashe wani amma ba shi da shaida sai tashi da ya faɗa ko da yake babu shaida sai wani ɗaya cikin sahabbai ce wannan da yake magana cewa shi ya kashe wani shi ya wani kafiri kayan duk na wanda aka kashe yana waje na ni ni da ba ni na kashe ba mm. fa qala sai manzo Allah ce fa minhu to ka nemi ya baka ka nemi ya yafe maka tunda haƙƙin sa ne cikin kifin wa qala abu bakr sai sai na bakar ta ce kalla ba haka za a yi ba la yu'tihi usayban min quraish ba za a ba wannan karamin mutum ba usaiba ko tasgiri ne da ke nuna cewa ana tsuntsu ne ana cewa tsuntsu ko wani abu ko wani fenti ko wani launi ko wani kala ana nuna cewa abin da ake nufi wannan da yake a bar masa abin bai su bai kai na wancan da ya kashe mutumin ba shi ne suna bakar ce a ba haka za a ba a dauki a ba wannan karamin mutum a bar wancan zaki wanda yake bai yaki wannan bai komai ba a bar miki wancan da ya jarantaka ya kashe shi a hana shi ويدعو أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله أبرم وانا ونن دا بيكو ميبا أبر وندا يياكي يكتب كاد الدين الله على من زنفا قال سيسي فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إلي لما قال لي آآك أوكي أبيك كباش فاشتريت منه خرافا da aka ɗauki hakkinsa aka bashi sai ya ɗauki ya fakana awwala malin ta asfaltu yace farkon dukiyar da na mallaka kenan a cikin duniya قال لي عبد الله عن الليث فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأداه إلي يتي عبد الله يا بني لا باري عبد الله أن قال دغ ليث يتي زي من الله يتاشي كذا أبي يا بني وقال أهل الحجاز imam al-bukhari nan yana nufi da ahlul hijaz imam malik da almajiransa la yaqdi bi ilmihi shahida bi zalika fi wilayati aqab aw qabla yace alkali ba zai hukunci da abin da ya sani ba sawa an yayi shi da abin ne kafin ya zama alkali ko bayan ya zama alkali ma'ana ba zai aiki da ce da sa da ilimin sa ba walau aqarra hasm indahu li akhar bi haqqin fi majlis al fa innahu la yaqdi alayhi fi qawli ba'dihim yace in mutum yace wani nabi na bashi ko nabi wani bashi alkali ya sani aka ce ba za a yi aiki da wannan hukunci eh, a da sai ba hmm. hatta yad'u bi ne sai an samu shahidai guda biyu fa yufdiruhuma iqrarahu ya kira su su zo su shaida cewa wani ya tabbatar da cewa wani na bin shi bashin kaza wa'annan duk wai dan a fita zargi a yi aiki da dokoki in ba haka ba shaidan alkali da ilimin alkali wanne ne sama ilimin alkali da adalci su sai aka amince da shi aka nada shi mm. hukuncin da ya zartar hukunci ya zarta ke to amma da yake shi ne zai shaida fa'ida kuma shaidu biyu ake so duk da yake shi ne alkali din ba za a aiki da shaida su sai ba sai an samu nisabi ya وقال بعض أهل العراق ما سمع أو رآه fi مجلس القضاء قضاء به وأنتم malaman ahnaf suka ce in majalisar qaza'i ne yake zaune yayi shaida yace zai iya zarta da wannan hukunci wa ma kana fi ghairihi lam yaqdi illa bi shahidaini amma in ba wurin mahkama ko cikin kotu yayi shaidan ba in waje ya gano to shi ma sai ya kawo sai an samu shaidu guda biyu wa qala akharuna minhum waɗansu malaman ahnaf suka ce bal yaqdi bihi li annahu mutaman yace ai alqadi ko a cikin mahkama a kotu ne ya ga abu ko waje ne zai hukunci da shi saboda mai saboda suka ce ai alqabi an riga an amince da shi yasa aka nada shi akan wannan kujera mm. tunda an ko amince da shi abin da ya faɗa za a yi aiki da shi wa inna ma yuradu min ash-shahadati ma'rifatul haqq suka ce menene yasa ake neman shaida saboda a tabbatar da gaskiya to gaskiya ta tabbata tunda alqali adili ne mm. fa ilmuhu aktsaru min ash-shahadati sani ki da yayi ma abin ya fi shaidu guda biyu ma karfi wa qala ba'dhum wa an su malaman kuma suka ce yaqdi bi ilmihi fil amwal wa la yaqdi fi ghayriha wa an su malaman suka ce alqali zai hukunci da abin da ya sani in ya dangaci dukiya ne amma in ba dukiya ce ya dangaci haji ba zai aiki da abin da ya sani ba sai an samu shaidu وقال القاسم لا ينبغي للحاكم أن يمضي قضاء بعلمه دون علم غيره القاسم إذا أطلق يراد به ابن محمد ابن أبي بكر جيك سيدنا أبو بكر شيني القاسم شيئتي alkali ba zai iya yin hukunci la yan baqi lil hakim an yaqdi qada'an bi ilmihi duna ilmi ghairihi bai dace ba ba daidai bane alkali ya zantar da hukunci dangane da gini kan abin da ya sani ba ba wanda ya sani sai shi sai an samu ya sani wani kuma ya ce da akan haka ma anna ilmahu aksara min shahadati ghairihi tare da cewa ilimin alqadi da yake ya san da matsalar yadda take unguwan mu ne matsalar ga yadda take na san ta ciki da bai me zai hana yi hukunci da shi wani ka ce ba zai yi ba sai an samu wani ma yayi shaida wani ka ce a'a babu laifi da an amince da shi zai hukunci walakin na fihi ta'arrudan li tuhmati nafsihi inda al-muslimina yace abinda yasa aka ce kada yayi aiki da ilimin sa abin da ya sani shi kadai ba wanda ya sani za a tuhumce shi za a zarge shi za a ce yayi aiki da son zuciya don wannan abin shi kadai ya sani in ya zartar da hukunci wannan zai suka yace wannan al'amarin ba daidai akai ba wannan an sa son zuciya daga kila an je an gaishe ne daga gida wata kila ai kaza kaza yace kada ya saka cikin wannan wa ibqa wa ibqa lahum fi dhunun wa yace bar sauran mutane cikin zargi وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الظن امام البخاري يقول in alkali ya yi hukunci da ilimin sa abin da ya sani ya saka kansa ya saka musulmai a cikin zato manzon Allah kuma ya hana zato ya karhanta zato in abu ya zo na zato sai a warware فقال انما هذه صفيه ina mahallu shahid na imamul al-bukhari imam al-bukhari wata ranar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana itikafi sai safiya matarsa ta zo ta gai shi suka yi hira suka yi tadi ta tashi za ta gida sai manzo Allah ya tashi daga bakin masallaci zai rasa ta bakin kofa kafin akai kofar gidanta manzo Allah yana tafiya da mace matarsa ce fa manzo Allah a cikin azumi a cikin masallaci bakin masallaci manzon Allah a cikin azumi a kuma bakin masallaci da wa'yansu sahabbai suka zo su ji suna wucewa sun ga manzo Allah na tafiya da mace sai suka yi maza maza suka gudu suna sauri dan kar manzo Allah ya gansu da manzo Allah ya gansu sai ce innaha safiya ku daina sauri mata safiya ce mata ta ce babu shakka ba ko kwanto eh. da suka ji manzo Allah ya faɗi haka sai suka ce subhanallah la manzo Allah me zai sai maza Allah ce a a a dan yana gudana a jikin dan adam magudanan jini wasu yanzu sai jefa muku wani abu sai ku wani zato ko kafir ka kenan manzon Allah a cikin azumi a masallaci amma a zo malam na malam na wannan mace ta shiga kai ɗinki talatin ba wanda zai shiga sai ta fita wannan mace ta saba kuma sai an kulle ba. Eh? Ganawa ke. ganawa ya a gane ko قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن علي بن حسين ان النبي صلى الله عليه وسلم اتته صفيه بنت هيي من ذا الله صلى الله عليه وسلم safiya yar huyayi ta zo masa kowa ya safiya ko me ce ta menene me ce ke kisfarta laran da aka yi yakin khaybara tana da tana safiya ubanta babba ne daga ubanta har kakanta har su kai su dangana ga annabawa hmm. ma'ana tana da daraja amma da ba yahudiya ce an je a yaki da an same ta in an kashe ta ta mutu bukatar ake hmm. shi nan Allah ya mata arziki sai ta fado cikin rabu sai manzo Allah ya aure ta jiya tana ba yahudiya ba ta da daraja yau gashi darajar aure da musulunci manzon Allah ya bata gwiwa sai ce ki taka ki hau a bar yasa a baya sai kare tan a a kar ma ku sallu da sunan an kuka shiga jirgin sama akwai yan first class ya a sa labule wai kanku gama lemun da za su sha ma gani muna baya ku daraja kenan ta daraja kenan ta musulunci da ita ce fatiya yar kuyayi ita ce wata rana na aiki hasbuka min safiya ya aish manzo Allah safiya wace safiya wannan gajeruwa <laughs> kalmar da ta faɗa kenan gajeruwa <clears throat> ba ta je wurin malamin su ba ne tace a halaka ta a kace ta a raba ta da ni tace wannan gajeruwa sai manzo Allah ce kin fadi kalma mai doyi da an dauke ta an sa cikin teku <clears throat> sai ta lalata <clears throat> kuma gajiyarwa ba haka bane abin da sama da ƙarya ce ko gaskiya amma me ce ce giba zikiruka ma ya karo ara aita in kana fi akhi ma aqul yace ai yana ai wannan sifa in tana tare da shi ne kai amma in ba haka ma ai ƙarya kenan sai yace ya manzo Allah tafiya wannan gajero wannan wata riwaya wannan ba ya da manzo Allah ce kin fadi kalma da da za a ɗauke ta a sa cikin ruwan teku sai wannan ruwan tekun ya yi ɗoyi ina ga wacce za ta ɗauki kwallonta ta ɗauki samira samira ya ce duk ta sayar sai na ga karshen ki a je ma'ayyar tsubu yanzu ba malamai ake kira su ne da sunan su yan tsubu masu matsafa masu sihiri a je a ce zai kawo karnuka zai kawo yan kaza zai kawo a hada. tana zaune ba ta san hawa ba ta sauka ba ta ga mijinta ya tsane ta duk sa'an da kika kuna kina zaune da mai gidanki lafiya lafiya ba ki komai ba yana son shi, kina son shi kenan rayuwa ta daburce komai ya tsaya baya tafiya ba ki jin dadin shi baya jin dadin shi. to wata kenan ko wata ko wani ko wasu sun je sun kai an sihiri ba abinda zaki sai ki binciki ɗakin ki kakaf tun daga jikin bango sama har kan shimfiɗa karkashin mataki bankaren gado karkashin katifa karkashin gado a cikin karkashin randa karka a ban daki ko ina ki shika in ce kika gani allura kika gani laya ce duk abin da kika gani sai ki tattara ki je ki kona an karya sihiri insha Allah insha amma in ba haka ba kullum da za ku shekara biyar wallahi ba kya jin daɗin rayuwa da shi ba ya jin daɗin rayuwa da shi saboda an je an yi sihiri ita wacce ta je ta yi in abin kishi ya mata zafi bata damu ba ta mutu da dawama cikin wuta ko ba ruwanta dama ita ma gada ta yi an ce da kunyan lahira ga da kunyan duniya da kunyan lahira abinda kowa ke so bukatar ta biya duniya lahira ko menene kuma shi kenan sai an je sai an gani sai mun gani ba haka bane wanda ita watakila zuwa kai aka ce akwai malami ne asiri wannan asiri sihiri kenan kafirci ne وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن ستة فلا ويتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ba haka bane duk abin da ya gani sai ki bincika za ki gani in kina da laya a cikin matashin ki na mafarki bincika ki gani wallahi in kika kwance za ki ga ba layan da yake a bane aljanna ya tsira wannan kina tattalin sa in kana da layu a kofar gidanka na kariya na kashi na mene da mene ne je ka duba ka gani guda nawa ne zaka ka kari gani ya zo ya saka maka na halaka ko ya cire wannan ya saka maka na halaka kana kare shi kana tattalin halakar da za a ji masu kiyar duniya sai ta yi ba za su yi ba sai an zo an ɗaya da wannan kakaf an je an ƙona. da shi kenan ana rukuya sai ka zama lafiya sai ka samu lafiya sai ku koma kuna kuna zaune lafiya A أتته صفية بنت هليل فلما رجعت da suka yi taɗi suka yi hira da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in talaqa ma'aha sai manzon Allah ya tafi suna tafiya tare da Safiya fa marra bihi rajulani sai wayansu mutane biyu sahabbai suka wuce min al-asfar cikin mutanen dan sarawa fada'ahuma sai kira sai ce kai ku zo nan ku zo nan fakala sai ce inna ma hiya fasiyatu da ya zuna suna tafiya sai ce kai ku zo ku zo kada ku gane da mace kun tafiye dan yanzu ya halaka ku ai fasiya ce kuma kowa ya zo tafiya matan manzon Allah ne to dan kana tafiya da matarka kuma daga masallaci zaka raka ta zuwa gida me ne tinta ai kun ji ko fasiya ce ba wata bace kala sai ce subhanallah suka yi mamaki subhanallah kamar ka ce ya manzon Allah subhanallah wane ne aikata ma'ana subhanallah ya kunshi da yawa ya mm. Allah me zai kai wannan zato ya za a yi ma ya kaza kaza kaza sai Allah ce kada sai Allah ce inna shaytana abin da yasa nayi muku wannan fi na ku da ke fili saboda shaytan ya jiri min ibn adam janna mm. yana gudana jikin dan adam magudanan jini yanzu yanzu zai jefa muku shakku ya jefa muku shakka ya jefa muku wata kalma a cikin zuciyarku kuna tabbatar da ita kuna faɗa shi kenan watakila daga nan in ko shiga wuta fau fau da manzon Allah yana sai kare ku da hakan Haka ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma alaykum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim abin da yasa na faɗa kenan ba ina shakkar kaina bane a'a ku nake karewa ina taimaka muku ne akan shedan ba zan kyale ku shedan ya zai kama ku ya tafi da ku ya saka wuta ba sallallahu alaihi wasallam mahallu shahid na imam bukhari yace wai in alkali ya san hukunci ban da shi ba wanda ya san wannan hukunci bai kamata ya yi hukunci da wannan ba sai an nemi shaidu saboda mai in yayi wannan hukunci zai bar mutane da shakku anya wannan alkalin ba an ji an gashi bane da dare anya wannan alkali ba suna da kaza bane anya wannan alkali anya to to da yawa mutum na yin laifi in yayi laifi ko da ku da ba ku kai laifin ba sai ku fi shi ma alhaki cikin laifin da me sai ku ta zato ku ta zato a sace maka kaya farawo ya dau shi daya ya tafi da kayanka kai kuma ya hankali ba sai ka yi farawo ne ka zaci wani ne ka dauki laifin. zuwa an jima ce ɗaya zai ce ma a'a ba wani bane wani ne ka dauki laifin sa an jima zai ce a shi nan in mutum sai yi ɗari sai ka zace yanzu kai da farawo ya bi ke nan رواه شعيب وابن مسافر وابن ابي عتيق واسحاق بن يحيى عن الزهري عن علي يعني ابن حسين عن صفية عن النبي صلى الله عليه وسلم باب امر الوالي باب لك بيان فرشي هو والي هو حاكمي ko dagaki ko من unguwa ko shugaban kasa ko wane ان يتشير متاني gwamnoni ko gwamna da mataimakinsa ko minista da sakatarensa ko wane ne da mene zai aika su ya ce musu iza wajjaha amiraini in ya aika sarakuna guda biyu ko gwamnoni guda biyu ila maudi'in zuwa wani wuri an ya tasawa wala ya ta'asaya ma'ana in aka aika su guda biyu ku je ku wani aiki na alheri sai ke ku yi biyayya wannan ya bi wannan wannan bi wannan kada ku saba ma juna in kuka saba ma juna al'amari bi ya lalace ba za ku samu zaman lafiya ba hankali ba zai hadu ba komai ba zai tafi ba sai sai sai sai ke mutu fasawa ku yi biyayya kada kowa ya ce sai shi abin da yake so haka za a yi ba za a taba zama lafiya ba abin da ya hana Najeriya zama lafiya kenan ba wai arziki ne babu ba ba dan adam ne babu ba ba komai ne babu ba komai akwai amma son zuciya kaɗai duk dokokin duniya da na gaskiya da wanda ba gaskiya ba na musulunci har da na kafirai da kafirci ana kafa doka ne dan a yi aiki da doka in ko ba haka ba rayuwa ta gama lalacewa to duk inda aka waye gari ana kafa doka dan kar a yi aiki da ita to mutane sun zama dabbobi sun zama ba dabbobi قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا العقدي قال حدثنا شوبة عن سعيد بن أبي بردة قال سميت أبي قال يتي بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبي ومعاذ بن جبل إلى اليمن يتي من الله يا أيك abu burda da mu'azu dan jabal zuwa kasan yaman su je su zama gwamna faqala nasihan da manzon Allah ya mutu sallallahu alaihi wa sallama bai ce to saura ku je har ku gama ku zo ba abin da kuka samu ba ku tara ba ba ku yi ne menene ba a aiki yassira wala tu'assira yassira ku sauka kama mutane halin rayuwa ku sauka kama mutane halin ku kula da hakkokin mutane wala tu'assira kada ku tsananta ma mutane kada ku gallaza ma mutane mm. kada a ji hunku ya cika na mutane duk ya zaizaye kada ku koshi mutane su kwana a yunwa kada ku zauna lafiya kuda ba za ta gifta gidan gidanku ba mutane su kasa bacci a gidansu yassira ina mana yassira ku sassauta mm. wala wannan kadai ya wadatar amma kuma sai aka mai mata aka wala tu'assira ina mana wala tu'assira kada ku tsananta mu mutane da yake yaskira bai ce ku sauƙaƙa musu a cikin alwala ku sauƙaƙa musu a cikin zakka ko kasuwanci ba sai ya bar matsalar buɗe yaskira bai kawo mafuli ba wala tu'assira kada ku tsananta bai ce cikin kaza ba saboda matsalar hada komai duk wani bangare na rayuwa ku sauƙaƙa ma mutane kada ku saka su a cikin kunci musu وبشرا ويمكو البشر الخير saka musu farin kiki ta kwanciyar hankali in an waye gari kowa ya samu koko gida da 'ya'ya kowa ya sha in an zo da daddare kafin kowa ya je kwanta kowa samu abin da zai ci tunda Allah ya saukar da arziki a ƙasa kowa ya fita kunya gaban iyalansa yaushe mai gida zai zama mai gida kullum kana ba ta hakuri kullum kana ba ta hakuri za ka iya ka zuwa ka yi fashi ka shakuru ka yi tsawa sai ka yi ma dariya ba za ka taba zamowa da mutunci ba ba ka da isasshen abinci ko tufa sai dai kullum ka bata hakuri ka bata hakuri ka bata ke hakuri ke hakuri ke hakuri zuwa yaushe ne eh? sabri hudud mun gane ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ya aika gwamnoni yace ku je state state yace ku je kasashe kaza nasihan da yake musu ke hmm. yassira wa la tu'sira bashira wa la tunaffira ku ma mutane aljibi kada ku kora mutane ga marin addini kada ku galla gallaza mutane kada ku shigar da mutane cikin hayaniya kada ku shigar da mutane cikin hudani. ba shi karin mun karanta ba ko biyu wani zai ya manzon Allah ni dai ba na iya zuwa sallar asuba saboda limamin uwan mu yana tsawaita in ya kama karatu shi kenan har sai rana ta kusa faduwa sai fa sai na yi sallah a gida manzo Allah bai tsawata masa yace dan tunda ya riga ya manzo Allah da ce yana gallazawa yana muzanta musu ba ba wanda zai zai faɗa yace wani zai ce manzo Allah na yi na? wani zai ce manzo Allah ni ba na zuwa sallar asuba saboda limamin yana tsawaita mana sun san inda za su kai karan hmm. adalci ne cikakken adalci ba haka bane manzo Allah bai ce masa komai ba tunda ya kawo dalili abin da yasa ma'ana ba fata ba sai manzo Allah ya tsawa ta liman yace ayyuhan nas ya fushi yace ya kutar mutane kun ga fa cikin ku akwai masu kore mutane ba zuwa masallaci inna minkum munaffirina dukkan ku duk sa'an da ka zo ka yi mutane sallah ka su sallah kada ka ja doguwar sura har mutane su ka ma'ana za ku kore su gobe in yaji an sa da ita mai an kira sallah masallaci ka sai ya sheka da gudu ya tafi yasa ba zai zo ba balle ka daure mun gane ko ka zama sanadiyan ka kore ki kenan to shine wa'annan gwamnoni nasihoyin da ake muku kenan bashira wala tunasira وتطاوعا ku yi biyayya kada ku saba ma juna in kuka saba ma juna al'amari sai hazzare ko mai lalace aka waye gari kuma Allah ya tsayar da ku wa qala lahu abu musa sai abu musa yace innahu yusnau bi ardina albisu sai abu musa yace ai a kasan mu ana sana'ance wani abin da ake sha sunan shi bisu ko ka ce sunan shi bitu ko mal ko menene da menene ko ka kola ce mirinda duk abin da zaka fada ka fada ba a ce sunan abu kaza shine haramu sunan abu kaza shine halal ba sai aka kawo sifa hmm. sai manzo Allah sallallahu alaihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kullu muskirin mubtada ce hmm. kullu mubtada wa huwa mudaf muskirin مضاف ilayhi haramun خبر limsada kenan duk abin da ke canza hankali duk abin da ke bugarwa haramun menene sunansa menene sunansa duk abin da za ku bashi ba sunan ake kallo ba a'a me ce sifarsa me yake yin gasha yana sa maye haramu mm. ko menene sunansa baya sa maye ba za zama haramu وقال النضر وأبو داود ويزيد بن